لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ba za a rangwanta musu azaba ba kuma su a cikinta masu yanke ƙauna ne daga rahamar Allah